ake aqidatu ba ina sharhin wancan maganan ba la ke sabqi lisan sai ɗauke shi dan sharhin sarrafa. Me? Ban fasan inda kake gaza ba. Tun na ci wannan. Gamba galabatu. kaga galabatu me yake da su jaryani ba shi ne ba idan harshen ya gudana kawai je ya faɗi lintikalihi min lafzin li akhar yana cikin wannan lafazi koma wancan lafazi ba shi ne sabko ba ina jinka kakka da wanda ni ne wurin aha فعمل كل كلامه المشهور إيه واختاره اللقب كذا هو haka amza bina yi ce maganarsa an dauke shi kan mas'alal mashhuri ma mashhuri kaga ko ne magana banda Uh-huh. Kalla wallahi ba ka ce, kalla wallahi, kalla fana, sai me, wa bala wallahi, shi ne rantsuwa ne mutum a gida ka ce haka mutum kada cikin yaran ka ce wallahi kaza kaza kaza wallahi kaza kaza kaza an sa ka karan tsaye ba a sa ka karan tsaye ba ka ga wannan lagal yamin ne rashin sanin kimar Allah ne a gare ka da ka san kimar Allah da ba za ka irin wannan da rantsuwa san ba to wannan shi ne tunda irin wa'ina sun yi yawa أيمان منعقدة وكعزة الله وأمانة الله وعهد الله وعلى آه، وعلى عهد الله وعلي ده وعلي عهد الله دون ذلك إلا أن يريد المخلوق yace sabaq al musannifu huna launan akhar asaqa dai ha eh sai mutum yake nufi da rantsuwar gashi nan biyo shi zai zai warware ba zai ɗauki kowanne guda ɗaya da za ka gani yake ce saƙal musannifu huna launan akhar min al-amsilati تدخل في من انقسم الذي آه، ضمن القصب تاشي تكرن قوي التي ينعقد به اليمين سوى إن كلمة من دك أنا قدر رضوى دسو وهي نتا أن يحلف بإذة الله عز وجل بشير أكفار ذهبا ما أكفار كعزة الله تقول شيء كفارة وهي صفته القديمة الباقية التي تعني منعته كرمتنسا وقوته وين أكد بها اليمين لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين da biyu an yi halifa bi amanatillahi wa ahadihi an haɗa nawa ai kwadu wa saman a biyu aka haɗa amanatihi wa ahadihi izzatillahi an gama shi wal maqasudu dubin amana A takalifu shari'iyya, wannan aikace aikace na shari'a amanan Allah ne a mu التي كلف بها الخلق من إيجاب وتحريم وهي ترجع لكلامه القديم الذي ينعقد به اليمين قال تعالى في كتب ذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال mun gabatar da amana akan sama da ƙasa da duwatsu fa bayyana an yahmilnaha suka ƙi karɓan amana wannan wajibai da wannan haram ƙasa aka umarta sama aka umarta duwatsu na suka ce Allah ayi mana rai ba za mu iya ba wa ashfaqana minna wa hamalaha al-insanu mutum ko ya ɗauka shi innahu kana zaluman jahulan wal maqsudu bi ahdihi ma ahada alaihi alayhi khalqahu abunda Allah ya alqawli ahli tansa da shi min wal takalifi wal ilzamati mithlu tatahiril baiti alladhi ahada alayhi Allahu Ibrahim wa Ismail في قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود قال عليهم ومحل كون كل من أمانته zantowan kowanne amana ce ta Allah wa ahadihi yamina rantsuwa ne in ata ma'ahu bil ismi zahiri bi an qala wa amanati llahi wa ahdi llahi fal ula al ityanu bihi fil misali li'annahu li bayan al siyagi allati tanaqidu al yaminu biha ya sa